bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hakika a cikin harka ta zaɓe da siyasa akwai adawa akwai gaba akwai bambanci na jam'iyyu akwai bambanci na ra'ayoyi akwai bambanci na goyon baya amma mu sani dukkan waɗannan ba su kai zaman lafiyar mu muhimmanci ba kana iya adawa amma ba sai ka ruguza zaman lafiya ba kana iya zama a cikin jam'iyya da bata zama daidai da jam'iyyar abokin takararka ba ko wanda kake goyon bayansa amma ba dole sai ka hana zaman lafiyar kanka ko na waɗansu cikin al'umma ko na ƙasarka ba kafin ka tabbatar da cin nasarar waɗanda kake goyon baya. Mu sani da cewa wannan ƙasar ita ce babban jarin mu bama da jarin da ya wuce wannan ƙasa tamu. Kar mu yi amfani da kwana ɗaya biyu uku da za a yi na cikin zaɓen shugaban ƙasa mu ruguza ƙasar ya zama shekara huɗun da muke tsammani wanda muke goyon baya zai yi bai samu damar su akan tubali na zaman lafiya da aminci ba. Kar mu ruguza shekarun da gwamnoni da za mu zaɓa za su yi shekaru huɗu da kwana ɗaya biyu da za a yi zaɓe ya zama tsakanin su mun yi abin da zai tada hankali da hargitsi ya zama mun yi sanadiyar asarar rai ko dukiya. Hakika wannan zaɓe yana da muhimmanci amma bai kai rayukan ɗan adam muhimmanci ba. Hakika mulki yana da daraja amma bai kai dukiyoyin al'umma ɗaiɗaikunsu da kuma a gamayyarsu muhimmanci ba rauni ko rotse ko mutuwa ga wani ɗan uwanka ɗan adam sawa'un musulmi ne ko ba musulmi ba a sakamakon buƙatar wani ta siyasa mu yi ƙoƙari wajen ganin cewa an yi wannan zaɓe a cikin aminci Allah ce wa ba humul jahiluna qalu salama ko da masu aikin jahilci ko zancen jahilci sun tsokani mutumin kirki zai ce aminci muke nema ƙasar mu tana buƙatar aminci ƙasar mu tana buƙatar zaman lafiya mu yi amfani da wannan dama mu da karantarwa ta addini da darasi da muka ɗauka daga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen nuna zaman lafiya da nutsuwa domin mu tabbatar da cewa lalle mun waye a addinance mun waye a zamanance mu yi zaɓe a cikin aminci mu yi zaɓe a cikin zaman lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya tabbatar mana da aminci